Yanzu haka dai ɗaruruwan ma'aikatan gwamnatin jihar Niger da ke tarayyar Najeriya sun afka cikin halin damuwa a sakamakon share dogon lokaci ba tare da sun samu albashinsu ba. To sai dai gwamnatin jihar Niger ta ce duk wanda aka ji ya kuka game da rashin samun albashi to babu shakka akwai dalili. A yanzu dai kimanin watanni hudu kenan waɗansu ma'aikatan da yawansu ya haura dubu ɗaya ba su samu ko sisi daga cikin albashinsu ba. A cikin ma'aikatan har da waɗanda suka je ƙasashen waje domin ƙaro karatu bisa amincewar gwamnatin jihar, kamar yadda waɗannan da suka nemi a sakaye sunayensu suka shaida mun ta waya daga ƙasar Malaysia. Yanzu Na'am, to yanzu menene matsalar ku? Matsalar cewa ba an yi screening bayan an yi an biya da To an gaya maku dalilin dakatar da albashin naku? A gaya mana zai ya faru mu samu albashi. To mun yi contact wuraren da muke aiki tabbatar mana cewa sun ba da da ake bukata bisa har yanzu biya kuma. To yanzu ya wannan abu mu wani hali kuke ciki yanzu? Gaskiya har kuma cikin halin lahau To ƙungiyar kwadagon jihar Nejan dai ta ce tana sane da wannan matsala kuma tana ƙoƙarin shawo kan lamarin. Comrade Yahaya Idris Indaku shine shugaban kungiyar kwadagon jihar Nejan. Muna da labari kuma mun gaya ma mai consultant cewa wayannan duka sun je da yadda gwamnati ne saboda haka ba abin da zai taba albashinsu bai kamata ba. Hada ita gwamnatin kun gaya mata? Mun gaya ma hadda kwamishina wasu ma'aikatan da har yanzu ba su samu nasu ba kuma suna aiki wani matsayi kuke a kansu a'a mu da ma gwamnati wasiƙa a ba su albashin To sai dai gwamnatin jihar Niger ta ce a yanzu tana aikin tantance ma'aikata a saboda haka duk wanda aka jiya kuka game da rashin samun albashi to akwai alamar tambaya in ji kwamishinan kuɗi na jihar Niger Alhaji Ibrahim Balarabe. Ana tantance ma'aikata wanda kuma kun sani a kowace ma'aikata an ce ta bada sunayen waɗanda aka san suna karatu a waje wanda ita da kanta ta bada izinin su tafi karatun nan. Idan ka bata bada sunanka ba ko ta yi omitin ka to wannan ba laifin mu bane. ba yanda za a dakatar ma wanda ya je karo ilimi a ci an dakatar masa da albashi. Kamar yadda ake ta koke-koke ne duk wanda ka ji ya yi kuka rashin albashi sha da naira akwai dalili akwai waɗanda mun sama suna an san albashi biyu wasu mun sama albashin da suke an saba nasu bane. Karancin rashin kuɗaɗe ne dai yasa gwamnatin jihar ta ɗauki matakin tantance ma'aikatan domin kawar da ma'aikatan bugi da gwamnatin jihar ta ce tana tafka asara a kansu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.